Zabura ta ashirin da biyar ta Dauda A gare ka, ya Ubangiji, na miƙa raina, a gare ka na dogara, ya Allahna; kada ka bari in sha kunya, ko ka bar abokan gābana su yi nasara a kaina; ba wanda yake sa bege a gare ka da zai taɓa shan kunya, amma za su sha kunya, su da suke. tayarwa babu dalili Ka nuna mini hanyoyinka, ya Ubangiji; ka koya mini hanyoyinka; ka bi da ni cikin gaskiyarka ka kuma koya mini, gama kai ne Allah Mai cetona, kuma begena yana a kanka dukan yini; ka tuna, ya Ubangiji, da jin ƙai da kuma ƙaunarka mai girma, gama suna nan tun da. Kada ka tuna da zunuban ƙuruciyata da kuma hanyoyin tawayena; bisa ga ƙaunarka ka tuna da ni, gama kai nagari ne, ya Ubangiji, Ubangiji nagari da mai adalci ne, saboda haka yakan koyar da masu zunubi a hanyoyinsa, yakan bi da masu tawali'u cikin abin da yake daidai, ya kuma koyar da su hanyoyinsa; dukan hanyoyin Ubangiji ƙaunatattu ne da kuma aminci ga waɗanda suke kiyaye abin da alkawari ya bukaci, Saboda sunanka, ya Ubangiji, ka gafarta laifina, ko da yake mai girma ne; to, wane ne mai tsoron Ubangiji? Zai koyar da shi a hanyar da ya zaɓa masa. zai cika kwanakinsa a wadace, kuma zuriyarsa za su gaji ƙasar; Ubangiji yakan amince da waɗanda suke tsoronsa, yakan sa su san alkawarinsa, idanuna kullum suna a kan Ubangiji, gama shi ne kaɗai zai kuɓutar da ƙafafuna daga tarko; ka juye wurina ka kuma yi mini jin jinƙai. gama na kaɗaice ina kuma wahala; damuwoyin zuciyata sun ninka, ka ’yantar da ni daga wahalata, ka dubi wahalata da kuma azabata, ka ɗauke mini dukan zunubaina; dubi yadda abokan gābana sun ƙaru da kuma yadda suka ƙara ƙina; ka tsare raina ka kuma kuɓutar da ni, kada ka bari in sha kunya, gama na nemi mafaka daga gare ka; bari mutunci da adalci su tsare ni, domin begena yana a kanka; ka fanshi Isra'ila, ya Allah, daga dukan wahalarsu.